'yan siyasa na amfani da dabarun harshe don ambata kalaman da za su jawo hankalin masu zaɓe don lashe zaɓen gwamna da 'yan majalisa a jihohinsu wannan bai rasa nasaba da muhimmancin gwamnoni wajen karfafa jam'iyya daga tushe da ɗaga darajar 'yan siyasa barista ma abubakar bauchi na apc na ganin targaɗin da pdp ta samu ba mai gyaruwa ba ne idan ma an duba da pdp take da rai ma menene ita saboda dama abin da ake gadara da shi ai gwamnatin tarayyar najeriya ne ita ma gwamnatin tarayya abin take gadara da shi hukumomin tsaro suna hannunta to yanzu Allah cikin ikonsa ya ba mu sabon shugaban kasa mai jiran gado janar Muhammadu Buhari saboda haka ina tabbatar musu wallahi babu wani barazana da za a yi musu ai muna sane ana zuwa ana tursasa manyan sarakuna suna tara hakimai da dagatai ana yi musu barazanar cewa tilas su kawo jam'iyyar PDP eh, in an zo zaɓe shi ma sabon dan majalisar wakilai umaru barambu na ganin ba laifi ba ne irin su tsoffin npdp da suka dawo apc su ci gajiyar guguwar buhari dama daidai ne mutum ya ci albarkacin wani in har mu za mu ci albarkacin janar muhammadu buhari wanda baya kan mulki to jam'iyyar adawa ma ya kamata a ce sun ci albarkacin mai gidansu ai so saboda haka a wasu wuraren kuma za ka gani kowa ta sane take fidda shi amma saboda haka ni ina gode wa allah tun da muna da mai gidan da za a ce mun ci albarkacinsa kuma da dama kwanakin baya na yi lacca a koma na ceto kowane allazi da nasa amanu amma akwai allazi na kafaru. A nasa gefen mai taimaka gwamna Ibrahim Hassan kan labaru Junaidu Abubakar ta wayar tarho ya ce ko Buhari ya ce a yi APC SAC ba zai sauya kirkin wasu NPDP ba da ya ce an yake su ne da lamarin siyasar Jonathan. Ina tabbatar maka mu ko Buhari mu a jihar Gombe shine kalban Gombe shine dan Gombe shine Buhari mu a Gombe duk kuma mutumin da ya ki wannan magana kan cewa ba haka ba ne to bismillah yanzu bai tambaya ya kuma ko yanzu bai ya gane da idanunsa alkhairi kuma tun daga gidan ku ake ganewa kin kai mai alkhairi ne salton gombe ko mai alkhairi ne kuma ana ganewa tun daga gidan so saboda haka mai jiji wannan ɗan kaya me matasan yan siyasa irin su Dattiwa Ali kunwa na APC da Abdullahi Ali Kano na PDP ke cewa ne wannan ka ai shure shure baya hana mutuwa ai sun riga sun kare ai ai kowa majority zai bi wajen shekara 16 yau ko wanda sai an saba mishi ba wai daidai za wa kowa ba Allah ɗaya ke iya wa mutum daidai so da haka wannan abu ne na kawai 'yan adawa da dai suke so su fito su nuna a duniya kamar cewa su za su fi a wani abu amma 'yan lokaci zai nuna akwai labaru masu nuna al'adar 'yan siyasar najeriya har yanzu bata sauya ba don a makon nan da yawa sun ce za su koma apc daga pdp nasiru da maili kamirar amurka daga abuja najeriya